بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أنشأ خلقه وبرى وقسم أهوال عباده جنا وفطرا وأنزل الماء وشق أسباب الثرى أحمده سبحانه وهو الذي أجرى على الطائعين أجرا واقبل على الآسين سترا أحمده سبحانه الذي يعلم ما فوق السماء وما تحت الثرى ولا يغيب عن علمه دبيب النمل في الليل إذا سرى سبحت له السماوات وأملاكها وسبحت له النجوم وأفلاكها وسبحت له الأرض وسكانها وسبحت له الأرض وسكانها وسبحت له البحار وحيتانها وإن من شيء إلا يسبه بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا ند له ولا شبيه ولا كفو ولا مثيل ولا نذير وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله وخيرته من خلقه وأمينه على وحيه أرسله الله رحمة للعالمين وحجة على العباد أجمعين وصلوات الله وسلامه عليه ما ذكره الذاكرون الأبرار وصلوات الله وسلامه عليه ما تعاقب الليل والنهار وأسأل الله تعالى أن يجعلنا جميعا من صالح أمته وأن يحشرنا يوم القيامة في زمرته باي haka yin wa masu إلى ina ba على sallama المسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna ma Allah mu da sarki godiya wanda ya cikin hikimarsa ya kaddara haɗuwar mu a wannan masallaci mai albarka masallacin gidan marigayi alhaji ahmadu cancanci Allah ya ci ɗansa da rahama a jeren giyar karatuttukan da muka saba kowane mako na asabar wanda wannan asabar ta yau 26 ga watan sha'ban hijirar annabi alaihi salatu wassalam daga makka zuwa madina shekaru 1447 wanda kuma hakan ya daidai da goma sha uku sha sha hudu ga watan fabrairu 2026 miladiya rana ce da muka ayyana cewa za mu yi hutu na karatuttukan da muke gabatarwa sakamakon zuwan azumin ramadan wanda wannan hutu ra'ayi ya haɗu a kan cewa za mu gabatar da muhadara mai taken wace ce ya mace wanda wannan ta samu asali isa wani matsala da ya shigo cikin karatunmu a baya muka ga cewa yana da kyau mu ware darasi na musamman da ya shafi ya mace don musanta mu ƙara sanin wace ce ita inda mace ta zama abokiyar mu, namiji baya rayuwa ba mace kamar yadda mace ba ta iya rayuwa in babu namiji kuma akwai tambayoyi waɗanda suke yin kansu shin ita mace kawai rabin al'umma ce ko society da ake rayuwa ko ko a wata halitta ce wacce take mai rauni wacce take buƙatar a daga yin wasiya a kanta ko ku a wata abace ko kayan saidawa ne da za a rika bujiro da ita da hotunanta a cikin kasuwanni da shaguna da ainihin wato mall mall da ainihin wato tarban baki a hotel da ainihin wato tarban baki a cikin jiragen sama da wurare mabambanta gidajen gala da sauransu ko ko a'a wata halitta ce ita wacce Allah subhanahu wa ta'ala ya karrama ta ya sanya ainihin wato saƙo ne mai girma dangane da al'amarinta a cikin wannan rayuwa waɗannan da ma irensu tambayoyi ne waɗanda za su daga kaiwa da komo a cikin zukatanmu kuma alal hajjika wannan maudu'i ne wanda yake mai faɗin da su. a lokaci irin wannan ɗan kaɗan tsakanin magariba da isha'i ba zai isa mu ba mu jimin haƙƙinsa ba sai dai kawai mu taɓa abin da muka iya taɓawa amma wace ce mace mace wata iriyar halitta ce wacce inda Allah subhanahu wa ta'ala ya halicce ta ta kasance tsuntsu ce ita to da za ta kasance ɗawisu ne a dangin tsuntsaye inda a ce mace an halicce ta ta to dabba to da za ta kasance barewa kwarai da gaske inda a ce mace an halicce ta ne ta kasance wato wani irin kwaro to da ta to kamar abin da ya shafi filfilo wani kwaro da muke ce masa filfilo to da mata haka za ta kasance amma sai dai Allah subhanahu wa ta'ala cikin hikimarsa da kaddara wasu sai halicci mace ta zamanto ‘yar adam ta zamanto mutum ce ita saboda haka mace ta zamanto a bar soyayya a bar ƙauna ta zamanto mata ta zamanto ‘yar uwa ta zamanto uwa wacce take da daɗin zama mafi daraja da ainihin wato girman ni'ima da ɗan adam namiji yake da shi a bayan ƙasa a wannan duniya wala ita ce ni'imar mace Allah madaukin sarki bai taɓa yi wa ɗa namiji wata ni'ima ba saboda Allah ta'ala ya bashi mace sawa'an ta zama uwarka ne ko ta zama matarka ko ta zama yarka mafi ni'imar da Allah ta'ala zai yi maka kenan wato dan fure karami wanda bai da girma shi kadai sai ya sanya mata farin ciki haka ne dan karamin fure kawai sai sa ta farin ciki haka nan magana wacce take mai daɗi wadda za ka fito daga bakinka sai ka samu yardarta duk irin yadda kai ya kai ya komo aka rika gwamzawa hankali ya tashi da ka faɗi wasu 'yan kalmomi ƙwaya ɗaya biyu haka wanda suke masu daɗi sai ka samu yardar mace haka take inda a ce mace ba wata aba ce mai daraja ba ta da wani kima ba ta da katabus wallahi tallahi da Allah bai sanya ta ta zamanto huriya ba wato ta zamanto huril aini a cikin aljanna wanda Allah subhanahu wata'ala zai saka mu mun da ita malan ya nuna maka cewa ita mace mace ce wacce take mai daraja halitta ce mai kima shi sa ta zamanto sakamakon mu a cikin gidan aljanna ita mace tana da dadi ita mace ita ce mace mace kuma wacce take da rauni wanda rauninta kuma shine karfinta idan ka kalli ɗiya ce, za ka ga cewa lokacin da take yarinya karama jaririya to ita ce take buɗe ƙofar aljanna ga mahaifinta tana buɗe ƙofar aljanna ga mahaifanta na ba ku labarin wani wanda matarsa ta haifi yaya guda hudu su maza wannan kuma kissa ce ta biyo bayan aure da wannan bawan Allah ya yi da matarsa a lokacin da suka yi aure suna abin da ake cewa shahar al'asar ana angwanci suka alkawari tsakaninsu cewa babu wanda za su buɗe makofar gida su zauna su ci amarci su ci su, har sai sun more har sai bayan sati guda ko wani adadin kwanaki da suka yi intifaki a tsakaninsu haka kuwa aka yi suna cikin gida ba fita ba zuwa ko'ina can kawai sai aka yi kwankwasa ƙofa aka yi sallama ko da aka leƙa sai a ga ashe iyayen mijin ne suka suna sallama miji ya leƙa ta labule, ita ma ta leƙa ta labulai aka gani ya kalle ta kalle shi irin ce a dake alƙawarin nan da muka yi lalle mu tafi a kanta aka ɗibu buɗe ƙofa. iyayen miji suka gama gaji suka buga ƙofa, suka yi sallama shiru suka gaji suka dani bayan wani lokaci kuma sai ga iyayen matan ita matar sun zo suna kwakwata goba ya leƙa ta labulai ita ma ta leƙa ta ga iyayen ta ga iyayen ta ya kalle ta ta kalle shi ya za a yi ya ce a dake kawai ce ta kama hawaye ita wannan mata kafin ka ce menene ta bude kofa ya ce ke ya haka ta ce ba zan iya kallon iyayena ba suna kwakwata kofa kofa gida ka ta bude musu kofa haka ya haƙura ya danne wannan magana ba tare da ya ce komai ba har Allah azurta su da dan fari namiji da na biyu ma namiji da na uku ma namiji sai da suka haifi ƴaƴa guda hudu dukkanin su maza yana murna ya farin ciki a yi walimar da aka saba kowane lokaci idan an maka haihuwa a yi ta amma da ta zo haihuwa na biyar sai ta fi ya mace a lokacin ne wannan mutum ya murna ya farin cikin da bai taɓa yin irinsa ba ya yi walimar da bai taɓa sa ba ya yanka shanu ya yanka tumaki da awaki aka yi walima abokanan suka ce wani lafiya ya aka yi muka ganka a wannan yanayi kana murnar da baka taba yi bayan da kana da yaya maza sai ce wallahi yanzu na samu wacce za ta bude mun goma domin me ita mace ita ce za ka ji tausayin uba domin ni da idan na girma lokacin da yayan nan guda hudu za su zo gida su zama suna da gidajensu in na zo ina sallama ba za su bude mun goma ba kamar yadda ni ba bude wa nawa kiyayen ba amma tun da ke kin bude iyaye kin ko bude ba za ki iyayen kofa to ni ma yanzu na samu wacce in zo za ka bude mun kofa sannan kuma ita ta tana bude kofar aljanna ne ga iyayenta sannan a lokacin da take cikin samartaka ta zaman to budurwa to tana cika bi addinin mijinta da ita ne addinin miji ke cika kaga ashe ba a bar wasa ba ce sannan a lokacin da take uwa mai tarbiyya da shayarwa to tana zamantowa aljanna na daidai kafafunta ne duk wani da da yake neman aljanna sai ya yi biyayya sai ya yi ainihin wato ladabi a gaban iyayensa sannan ya samu shiga aljanna kar ka manta kai dan mai albarka akwai sura su kusun da guda a cikin alkur'ani wanda Allah subhanahu ta'ala ya sanya mata sunan su ce suratul nisa kai hadda ma suratul nisa is-sughra suratul talaq ana ce mata suratul nisa is idan ba ta da daraja za ga sunanta a cikin alkur'ani na duk muna da alarammomi idan akwai wani alaran ma ya kawo mana wata sura suratul rijali a cikin Ƙur'ani? eh ala ranar ma ai kusuranta bane a gani saboda aka mace yadda Allah subhanahu wata'ala ya yi ta wata iriyar abaci wata halitta ce mai zaman kanta so gaɓoɓin da zan tattauna akan wannan muhadara a takaice zan yi shi a gurguje kamar yadda na faɗa lokacin mu bashi da yawa mihwarul awwal da za mu tattauna ita kanta mace a matsayin ‘yar adam da Allah ta'ala ya karrama ta mace ‘yar adam ce ita ma Allah subhanahu wa ta'ala ya sa mace tana da cikakken karanci kamar yadda kowane ɗa namiji yake da shi Allah madaukin sarki yana cewa ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dhakarin wa untha ya ku mutane mun halicce ku daga namiji da mace ba ci aka halicce mu duka maza ba a'a an halicce mu ne daga namiji da kuma mace ma'ana akwai dangin maza akwai kuma dangin mata kamar yadda ayat suratul nisa'i ta tabbatar ya ayyuha an-nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahida sai ce wa khalaqa minha zawjaha wa batta minhuma rijalan kathiran wa nisaa ya ku mutane ku ji tsoron Allah da Allah ya halicce ku da gare guda ɗaya tilo ita ce ran Annabi Adam alaihi salam shine ma ya wannan ran nasa ya halitta masa matarsa daga jikinsa bayan halicci matarsa daga jikinsa yanzu sun zama su biyu ga uban mu annabi adam ga mahaifiyar mu na hawwa alaihi salam to daga jikinsu su Allah ta'ala ce wa batta minhuma rijalan Allah ya yada daga jikin annabi adam da na hawwa maza da yawa wa nisa'an da mata da yawa Allah ta'ala ce wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham arori ubangiji Ala ce inni la wa amala amilin minkum ni ba na ɓata ladan wanda ya aiki daga cikin ku ce me min zakarin haukunta? shin namiji ne ya aikin shi ya je aikin hajji zai samu lada mace ta je aikin hajji za ta samu lada namiji ne je umara zai samu lada mace ta je umara za ta samu lada namiji ya yi sadaka zai samu lada mace ta yi sadaka ma za ta samu lada namiji ya sallah za a ba shi lada mace in ta yi sallah za a ba ta lada namiji ya ƙi sallah ya samu zunubi mace ba ta yi sallah ba ta samu zunubi duk abin da ka sani iri ɗaya ne haka Allah subhanahu wa ta'ala ya halicce mu suraka mace tana daidai da namiji a wajen imani za ce innal muslimina wal muslimat kaga ba a ce innal muslimin kawai ba akwai musulmi namiji akwai musulmi mace ko musulma mace wal mu'minina wal mu'minat duk inda ka je haka zaka gani akwai mumini akwai mumina saraka ba a ware wata aljanna a lahira an ce aljannan mata ba ba a ware wata aljanna an ce aljannan maza ba kare a dukkan su aljannan suna nan akwai na maza akwai na mata a haɗe ba a ware ba an ce dole sai maza daga a namiji zai shiga aljanna mace ma za ta shiga aljanna malam hatta bayanin aljanna malamai suka ce na mace an yi shiru akan ta ne saboda kunya da take da shi mace tana da kunya mace tana da hishma shi yasa za ka ga hadisai suka yi ɗango wajen bayanin irin abin da Allah ya tana wa ɗa namiji a gidan aljanna amma wai shi ita mace ba ta da wani sakamako a aljanna ne tana da shi to ai wannan kunyar ne wannan hishimar da take da shi yasa ba ambata ba ɗa namiji kaɗai yanzu idan kana gaya masa abin da Allah ya dar masa a aljanna za ka ga yadda yake murna za ka ga yadda yake shauƙi za ka ga yana murmushi yana yana buɗe haƙoransa mala yadda ka sanya mutu yanzu nan ya shiga aljanna haka zai ji to shi ma nan, ina ga kuma mace zan baka misali akwai wata mata a aljanna wannan matar a aljanna huriya ce annabi sallallahu alaihi wasallama yake cewa idza mashat masha khalfaha alfa wasifin wa wasifa idan tana tafiya wato masu hidima a aljanna dubu maza suke take mata baya da dubu mata suke take mata baya ana ce musu ainihin wato masu hidima a aljanna wasi su suke take mata baya mutum dubu biyu kenan idan tana tafiya saboda tsananin canta hadisin na na aisha ne yace annabi sallallahu alaihi wasallama yace ba domin Allah ya rubuta ba a mutuwa a aljanna ba to da ƴan aljanna sun mace min husniha wa jamaliha saboda tsabar kanta mutuwa za su yi ba sai aka tambaye manzo Allah suwa Allah ke ba wannan matar sai annabi sallallahu alaihi yake cewa al-amiruna bil ma'ruf wan nahuna 'anil munkar wadanda suke umarni da kyakkyawan aiki da kuma hani daga munanan ayyuka su Allah ta'ala ke ba wannan mata a gidan aljanna annabi yake cewa ya tabaha biha ahlul jannati yan aljanna suna wa junansu alfahari min husniha wa kawai da tsabar kyanta kaga wani ɗan aljanna ka kace to akai matarka kaza ce ni kuma ce ai ni mata ta kaza wacce ce ina fata ana fahimta suna wa junansu alfahari saboda tsananin kyawunta annabi sallallahu alaihi wa sallama yake cewa inna fil jannati haura yuqalu laha lu'ba akwai wata mata a aljanna hurul ini ta ana ce mata lu'ba daga lu'ab miyau annabi ya ce lau bazadat fi ma'il bahri da za ta tofa yawunta a ruwan teku na duniya na kana azba da ya zama ruwan dadi ruwan dadi amma matan duniya fa ka gani zan cika da hadisi guda daya a cikin aljanna ba wai dan mun gaji da aljanna ba misali nake ba amma lokacin da nake karanto hadisan nan ka kalli fuskokin ku kowa sai murmushi yake yi kowa yana jin daɗi akwai wanda ya sun fiyar da kansa ƙasawa annabi sallallahu alaihi wa sallama yake cewa law anna imra'atan min ahli jannati tara'at ala al-ardi la adaa'at ma bainahuma wa lam ra'athu riha da a ce masu duma ta aljanna za ta leko duniya da ta cika duniya da haske da kanshi annabi ya ce wala nasifuha ala ra'siha khairun min ad-dunya wa ma fiha dan kwalin da yake kanta mayafinta din nan ya fi duniya da abin da ke cikin duniya alkhairi a wata riwayar annabi yake cewa da za ka leƙo duniya la kana la tsafa a zawuha zawu shams da haskenta ya dusa da hasken rana hasken rana zai zama misalin fatilati bin nahar zai zama kamar an kunna fitilar kwaire a rana tsaka zai haska wani abu ne ba abin da zai haska waɗannan matan su ne aka tana dawa namiji mata abin da aka tanadin musu aljanna ya wuce wannan mafi karanci annabi ya ce idan matan duniya ta shiga aljanna to duk kyawun wa'annan matan su ne barorinta su ne masu hidima an fahimta su ne bayinta waɗanda za su rika take mata baya sai abin da ta ce saboda aka mace wajen imani daidai take da namiji babu bambanci haka a wajen ibada wurin bauta kamar yadda muka ambata a sallah ɗaya suke a azumi ɗaya suke a zakka ɗaya suke a kasuwanci ta babu mu'amala duka ɗaya ne sa'an nan kuma akan abin da ya shafi adadin ladan da ake badawa babu wani lada da ake warewa a ce wannan saboda namiji ne za a bashi kasan mata biyu a ba rabon gado bane ina fata ana fahimta wannan saboda mace ce shikenan za a bata kaso daya a'a wannan daidai wa da ake badawa babu ainihin wato bambanci wajen aikin lada idan mutum ya aikata duk wanda ya fi imani da aikin kwarai shine wanda yake zama dan gaban goshin Allah subhanahu wataala sawa'an namiji ne ko ko mace ce wannan ita ce mace sa'annan mace tana daukan mas'uliyya a kanta domin annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce wal mar'atu ra'iyatun fi baiti zawjiha wa mas'ulatun an ra'iyatiha ita mace ita ma mai kiwo ce a gidan mijinta kuma za a tambaye ta kiwon nan da aka bata yadda ake tambayan mijin amanar kiwon da aka bashi na iyalansa haka ake tambayan matar amanar kiwon gidan mijinta abincinsa ‘ya'yansa dukiyarsa dukkan wani abin da ake tambayar namiji ita ma ana tambayar ta a kai ranar tashin alkiyama sau da ka ta tsare ko kuwa a ta ci amana ita mace ba wata halitta ba ce mai raunin ɗan adamtaka a'a cikakkiyar halitta ce wadda take da kima take da daraja hadisin da mafi yawan maza suke kawowa suke cewa mace tana da raunin addini da raunin hankali hadisi ne ce. amma matsalar maza ba sa karasa hadisin saboda dalilin guda biyu wasu ba su san karishin hadisin ba sun san shi ne kawai ya shahara a bakunan mutane da iya gajarta da suka sani wasu kuma a'a sun san shi har karshe amma suna kawo rabi ne don saboda ya biya musu bukata don su danne wa mutum haƙƙinta wadda ita ce gaskiya annabi sallallahu alaihi wasallama ya faɗa cikin hadisi ya ce wato ma ra'aitu na qisatu aqlin wa dinin aqlaba li dhulubbin minhunna haka annabi ya fara shine ba su kada sawa ai mata suna da raunin addini annabi yana yabon mata ne yabo ne yake musu yana mamakin su ta hanyar yabo wannan wato matsi yake musu yace ma ra'aitu na qisati aqlin wa dinin ban taba ganin wanda yake da raunin hankali ba ba wai hankalin babu bane yana da rauni a wasu lokuta sannan kuma da rauni a addini ba addinin ba ta da shi bane a'a sukan samu tawaya a wani lokuta ta ina domin za a yi ibada yanzu muna cikin masallaci mun gabatar da ibada ta sallar magriba akwai wata mata tana nan ba ta yi wannan sallar ba saboda tana jinin haila yanzu mun wuce ta ko mun wuce ta ba wannan shine raunin da ake nufi mutane na ibada ita ba ta yi yanzu idan Allah ya taimake mu yaman arziki muna fata Allah ya azurta mu za mu shiga wata Ramadan akwai mata da yawan da ba za a dauki azumin da su ba ba dan sun mutu ba suna nan da rai amma suna jinin al'ada wata kuma ta haihu jinin biki take yi a lokacin da waɗannan matan ba sa azumin sauran mutanen gari sun ga a ce kai ku jira talatu ku jira jummai ku jira wace ce wace ce ana yin haka ba wanda ake jira ci gaba ake da azumin kun ga an wuce ta an barta a baya wannan shine raunin da ake magana sannan kuma rauni na tunani da ake magana a kan batun mantuwa ne ɗabi'a ce ta halittar ɗan adam ya zama mai mantuwa namiji yana da mantuwa mace ma tana da mantuwa amma namiji ya fi mace ƙarfin kwakwalwar da zai tuno abu nan kusa ita kuma tana ɗan ɗaukar lokaci kafin ta tuno nata amma dukkaninsu suna mantuwa to wannan mantuwan da take da shi a lokacin da ake buƙatar ta ba da waɗansu ma'alumat shine ake buƙatar a sa su su zamanto su biyu a matsayin shaida don saboda ɗaya in ta manta ɗaya kuma ta jira madaya ne raunin da ake magana Allah ta'ala yake cewa wa tashidu shahidaini min rijalikum ku sanya mazan ku da biyu su zamanto shaidu fa in wa yakuna rajulaini idan ba a samu maza biyu ba me Allah ya ce fa rajulun wa imra'atani sai a sanya namiji ɗaya da mata guda biyu me yasa aka ce namiji ɗaya da mata guda biyu Allah da kansa ya ce an ihda ihdahuma dan kada ɗaya a cikin matan za ta iya mantawa wannan shedar da aka kafa ta aka sa ta aka rubuta ta zama ita ma shaida ce ta manta ta bada shedar wata ɗaya da ya wuce sati biyu da ya wuce a a shekara kila ma ko shekara biyu ta manta a zo da ita a matsayin shaida sai ta shekara ina ma manta anya anya da ni Allah ce fa tuzakkira ihdahuma ukhra ɗaya sai ta suna mata ta ce ke mamman wance ki suna mana lokacin kina goyon ɗan laɗi har ma wani kayan shi nan yalo da yake sa, ina cewa ina son kayan nan eh gaskiya ba na tuna kwarai da gaskiya an yi haka shi ke sai ta tuna kaga raunin tunanin da ake magana ke fa tuzakkira kuma al-ukhra yanzu waɗannan abubuwan guda biyu da suke da shi annabi ya ce to ban taɓa ganin mai irin wannan siffar ba amma kuma yana rinjayen namiji mai kaifin hankali sama da mace ina fata kuna fahimta ku kalli ibarar da kyau jama'a ma ra'aitu naqisatu aqlin wa dini aghlaba li lubbin minhunna idan ka kalli hadisin gaba ɗayansa yana nuna maka cewa shin mata ku kaɗai ne na qisatu aqlin wa dini wallahi bai nuna ka yana nuna ashe maza ma na qisatu aqlin wa dini ne maza ma suna da raunin hankali maza ma suna da raunin addini kwarai da gaske domin ya ce ba ban taba ganin wanda ke da raunin addini da raunin hankali ba amma yake rinjayen namiji mai kaifin hankali shi ma a lokacin sama da su yana akwai wasu waɗanda ba su ba da suke da irin wannan siffar tsira an yi mutaraka da su namiji ce kawo wannan sai makale to tana da mas'uliyya jama'a kuma tana da wannan daraja cikakkiya ni wani sani a gurguje ita mace Allah subhanahu wa ta'ala ya ta kulawa cikin alkur'ani mai tsarki ya ba da misalai mabambanta na mazi da yawa waɗanda suke da alaƙa da mace a dangane da abin da ya shafi tsarki tsarkaka na imani Allah subhanahu wa ta'ala ya zaɓi ainihin wato mace ta zama ta fi kowa tsarki ita ce na na maryam alaihi salam a cikin alkur'ani Allah ta'ala yake jami ne ya maryamu qurti li rabbiki wasjudi warka'i ma'ar raki'in a wancan aya yake cewa inni menene istafaina istafaitu fi ne ya aya take ya aya take istafai wa me ya aya take cikin surat ali imran inna allaha istafaki mumtaz wa tahharaki wa istafaki ala nisa'il alamin Allah ya zabe ki ya ce na Maryam a cikin matan duniya gabaki daya ya sanya kika zamanto mafi tsarki domin koda ana ganin cewa ta zo da da wanda galibi wani abu ne da ba a kamun shi sai an bi ta wata hanya wadda ake ganin alaƙa tsakanin namiji da mace sai ya faru to dan saboda a wanke ta wanki soso da sabulu ƙarshen wankin da babu irinsa Allah ta'ala ya ce ita tsarkakakkiya ce sai sake ce mata maryamul batul babu wani tsarkin da ya wuce wannan Allah ne ya zaɓe ta kuma Allah ne ya tsarkake ta ya sanya wannan bayanin cikin littafin alqur'ani wanda yutla ila yawmil qiyamah na na maryam alaiha salam ba namiji aka sa ba a'a mace ce aka sanya ta zaman to take da wannan siffa ta ainihin wato tsarki ba wani namiji da aka zama sa'annan kuma idan ka kalli namuzat na abin da ya shafi sabati tabbatuwa da dogewa akan gaskiya babu wani namiji daya da Allah ya kawo bayanin sa a cikin alkur'ani sai mace ita ce asiya matar fir'auna ta sha wahala ta ji jiki fir'auna ya gana mata azaba Wanda mace ce kun sani da irin raunin da take da shi amma ta tsaya tsayin daka wanda da ba ta tsaya tsayin daka ba makila da annabi Musa rade da halaka amma da ya qadi Allahu amran kana maf'ula dan Allah ya zartar da wani abin da ya kunta dama sai annabi Musa ya zo shi sa Allah ya ajiye Asiya a gidan Fir'auna tana matsayin matarsa ta kalli wannan ɗa ta ce tana buƙatar wannan ɗa a rike shi a sa an yanfa ana ta ce la taɓa kar a kashe shi A asa an yanfa'ana aw buwala da. Lallai zai mana amfani ko mu tsike shi a matsayin da sai da zama ba su da daga baki gida. ana asiya ta rike ainihin wato annabi Musa a gidanta ta reme shi ya kuma tabbata akan imani ita ma ta tabbata akan imani wanda annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya ainihin wato tabbatar a hadisi cewa wannan mata tana ɗaya daga cikin mata shugabannin duniya a aljanna ko kuma su a gabanin mata na zamaninsu wannan mata asiya ba irin abin da bata gani ba har ma hadisi ya zo ana azabtar da ita amma tana dariya tana murna lokacin da za ta rasu fir'auna kashe ke yi ai ba mutuwa ta yi fi tafi da layi fir'auna ya dandana mata kuɗa da mugunyar azaba amma ana mata azaba tana murmushi me ta take me yasa ke murmushi alamai suka ce Allah na nuna mata mazauninta a aljanna ina fata ana fahimta domin ta roƙi Allah a matsayin makwabcin ta farko kafin ta roƙi Allah ya bata gida sai da ce rabbi bilni indaka baitan fil janna ya Allah ka gina mini gida a wurinka amma a ina sannan sai ta ce aljanna shi yasa malamai suka fitar da ka'ida ta zaman tare duk sanda zaka zauna a guri sai ka fara duba su waye ka kafin ka je ka zauna a inda zaka zauna Allah ya hore maka zaka gina gida duba anguwar su waye za su zama kwamtanka a ina masallaci yake tsakanin gari gidanka shin mutanen gidan mutanen kirki ne ko ba mutanen kirki ba ne ana cewa wai aljaru qabla dar ko wato makwabci kafin gida idan ba haka ba za ka je ka jefa kanka cikin bala'i za ka je ka jefa kanka cikin bala'i wallahi ko sati ɗaya ba a yi ba akwai wata baiwar Allah da ta kira take tambaya ta rasa yadda za ta yi mijinta ya tare a wata anguwa a nan cikin jihar Kaduna amma tana zaune yadda ka san akan kaya take zaune yan anguwan sun tsane ta kuma duk anguwan duk wani matashi a anguwan ta ce wallahi in dai matashi ne ko yana shaye-shaye ba abin da ta tsare musu amma za ta wuce ta sha zagi kuma ta ce haka za a kunna kiɗa alkuro fika har cikin gidansu suna ji kamar da gangan ake yi. da yadda za ta to ka kalli irin wannan makwabtaka ba karatu ba ainihin wato zuwa a sana'a ba komai sai fi tsara da rashin mutunci shi sa sai ka duba da kyau magabata suna ba zamantakewa da makwabtaka mahimmanci sama da komai wani daga cikin magabata makwabcin abdullahi ibn mubarak ya sa gidan shi a kasuwa zai saida nawa kudin gidansa dirhami dubu biyu amma da ya tashi sai ce a biya dirhami dubu takwas ya aka yi kasa kudi haka ya ce kwarai kudin gidan dirhami dubu biyu ne sauran kuma kudin makwantaka da malam ne kwarai da gaske ba zai taba yadda ya salwantar da wannan makwabtakan ba in ka zauna kusa da malam za ka samu alkhairin malam ko ba ka bane shi sa wata rana abu halifa ya samu labarin makwabcinsa zai sai da nashi gidan shi ma shi kuma ba ne masa yawa dillalai na ta zuwa suna siya suna tayawa ba a daidai da sai magana ta zo kullum mala sai malam ya ce gidan ya bin mai gidan kuma kyauta ya ce wallahi ba za mu yadda mu salwantar da makwabtakan wanda ke sanya makwabtaka da mu ba saboda ya ce shi mai gidan ba dan matsala ba ba zan taɓa rabuwa da malam ban san bar gidan kusa da ibala amma ka dole ta ya sa gidan shi a kasuwa shi kuma sai yake cewa wallahi la nudayya man arada an man man ahabba jiwaratana mu ma ba za mu salwantar da makwabtakan wanda ke sanya makwabtaka da mu ba to wal aksu sahih aka san sa yana nan daidai 100 bisa 100 akwai wanda zai daga gidan shi sai da saboda bala'i saboda musiba har ma wani yake cewa ya lumuna ne an bi'tu bi rukhasi manzili suna zargi na wai saboda na karyar da gidana ina na sai da shi a habbanza gida ne zai irin dirhami dubu goma na zai ce a bada dirhami dubu uku kawai a karba ya kada masa kararrawa tana zargin sa dan ya sai da gidansa a habbanza ya ce wa ma yadri an najaran hunaka yunaghisu ba su san ba akwai makwabci ne wanda yake kunta kamu bara in sai da gidan kawai bar gidan saboda bala'in ta saboda haka na asiya ta samu kyakkyawan makwabci wanda babu makwabci irinsa shine Allah subhanahu wa ta'ala wallahi in kana neman makwabci ka nemi Allah ya zama makwabcin ka shagama har ma wani daga cikin magabata ina ga ya halburmuke lokacin da yake baiti a lokacin da ɗansa ya rasu ya yi wasu baitoci na waka yana tsananin saddan yake cewa ya yi baiti mai tsawon gaske ne amma cikin kalmomin da ya faɗa yake cewa jawartu a da'i wa jawara rabbahu shattana baina jiwarihi wa jiwari wato shi ɗan nawa ya makwabci ubangijinsa Allah subhanahu wa ta'ala ya koma gurin Allah ni kuma ina cikin makiyana sauran mutane duk makiya ne ya ce amma kuma wallahi akwai nisa mai tsawo tsakanin makwabtaka na da makwabtakan shi ba za ka haɗa wanda yake Allah ne makwabcin shi da wanda kuma ɗan adam ne azzalimi mai mantuwa shi ne makwabcinsa ba za su haɗu wallahi da ya mutu aka yi mafarkin Allah ya saka shi a aljanna Allah ya gafarta masa ake tambayarsa ya aka yi Allah ya gafarta maka ya ce da wannan waƙar da na faɗa a kan ɗana da na ce jawarsu rabbi jawarsu a da'i wa jawara rabbahu shattana bayna jiwari wa jiwari wannan kalmar ta sa Allah ya gafarta masa shi yasa jama'a wallahi kullum kake kallo malamai suke jan hankalinmu mu akan kiyaye harsunan mu in zabi magana domin harshe so da yawa abin da ke samun mu bakunan mu suke janyo mana wallahi bakin ka wani mai hikima na ta ihfaz lisanaka an taqula fatubtala innal bala'a muwakkalun bil maqdur ka tsare harshen ka karka faɗi maganar da zaka zo a jarabce ka rinta domin bala'i yana tattare da bakin ka harshen ka abin da kake faɗa ne yanzu kalli wannan waka yayi amma ta kai shi gidan aljanna amma akwai wanda zai faɗa wani abu shi ma ta kai shi wuta saboda annabi yana cewa Innan ar-rajula la yatakallamu bil kalimati min sakhati Allah la yatabayyanuha yahwi fi nari jahannama ila yawm al-qiyamah ko kuma a dai riwaya ce yaktubu Allahu lahu sakhatahu ila yawm yalqa mutum zai faɗi wata magana wanda akwai kusa ta Allah a ciki ba tare da ya sani ba wallahi sai Allah ya rubuta ya yi fushi da shi har zuwa ran da zai da shi baka sani yace wa inna rajula la yatakallamu bil kalimati min ridwanillah dan adam zai iya yin wata magana na yardar Allah amma bai sani ba ma ya faɗi wannan maganar amma ya yaktubu Allahu lahu ridwanahu ila yawmi yalqa Allah ya rubuta ya yadda da shi bai sani ba har zuwa ran da Allah zai haɗa da shi shi cikin yadda Allah yake tafiya wannan hadisin Harisa bin Bilal bin Harisa al-Muzani kenan alqama ɗaya daga cikin marwayata hadisin yace wallahi kan min kalmatin aradtu an aqulaha kalma nawa magana nawa nake sanyi amma fa mun anihi hadisa Bilal Harisa ibn Harisa al-Muzani wannan hadisin yana hana ni yin magana saboda ka mu tsara harshenan mu ya ku bayin Allah ƴaƴan mu mu musu addu'a kar ka zagi danka kar ka ce mai shege kar ki ce ma danki shege kar ki ce wa yarki shegiya kar ki ce wannan fitinan nan a faɗi maganganu masu kyau da suke fitowa daga bakin ki sai ki faɗa daidai lokacin karɓar addu'a mai sani ba ki faɗa cikin bala'i mala'iku sai su amsa kalli annabi yusuf alaihi salam babansa da bakin shi ya furta babansa ne ya furta yake cewa mene inni akafu an tanhabu bihi wa akafu an kula dhib sai kuma zai binta ta cinye shi ko da ta ƙarya ce zai amma ta cinye shi ko ba ta cinye shi ba bakin sa da ya furta ai da sun ce za mu tafi da shi za mu yi wasa da shi za mu yi kaza sai ce inni akafu an ya'kulahu dhib wa antum anhu gafilun amma da aka tafi me ya faru da Allah an dawo da shi ai zai ta cinye shi ko da dai mun san zai barrartatta ce ko ba haka bari, amma dai ta cinye shi ba ya jawo bakinsa kuma a gaba ma sai da ya sake maimaitawa ya ce la kulumin babin wahilin wani kulumin abubuwan abwabin mutafarriqa amma a ƙarshe zai faru sai da aka kama su aka ce yi hal'iru inda iri da la sariqun <laughs> aka tafko su duk irin wannan ba shi ne ke furta a bai sai ya zo ya faru shi kansa annabi yusuf ɗin aka ce da ya dade a cikin kurkuku sai da ya roƙi Allah cewa ya Allah na dade a cikin kurkuku sai Allah ya ce masa kai karo ki kurkuku muka baka kurkuku da ka nemi afiya da mun baka afiya domin shi ne ya faɗa da kansa ya ce rabbi sijinu a ilayya mimma yad'unani ilayhi to duk wata matsala da zaka shiga akwai wani alternative da ya fi maka ba wai ka saka cikin bala'i za ga wani lokaci mutum ran shi ya ɓaci sai ce yan ƙarya nake Allah ya mun kaza kaza kaza ka kanka wani mummunan magana wannan ba daidai bane karka yadda karka irin wannan da faɗi magana mai kyau wani bawan Allah ya shiga wani gari bakunta yana zuwa garin kawai sai ga mutanen garin sun ɗauki ila za a kai ta makabarta sai bi su saboda neman lada da aka je makabarta ana saka wannan gawon a kamari. kawai sai ya ga maza wanda suke haka kabarin da wanda suke tsatsaye a wurin gawan suna ta hirarsu na duniya hada dariya kamar ma kai ka ce ba gawa suka gawa wannan abin ya bashi mamaki wannan abin ya tayar masa da hankali Shi ne sai ya koma gefe ya fara zubar da hawaye na tsoron Allah yake faɗin wasu baitoci yana cewa ya bikil garibu alaihi mal ayrabi bikil garibu alaihi mal laysa ya'rifuhu wa zo qarabatihi fil hayy masrur ko yazo yana kuka akan wanda ga wanda bai ma santa ba amma kuma ɗan uwansa a cikin gari da cikin da zumunta suna nan suna farin ciki suna murna yana faɗin wannan baitin sai tarab a kunnan wani wanda suke cikin magabarta tare da su sai matso kusa da shi ya ce masa bawa Allah ka san wannan mamashin ne ya ce wallah ban san shi ba waɗannan mutanen da suke wurin kasan ku wani a ce wallahi ban sani ba ni ba ko ne na zo ne kawai na gani shi ne na biyo ku wannan baitin da na bi kayi ka san wanda ya baitin sai ce bai sani ba yace to wannan baitin da kai wannan mamacin da ake binne shi ya wannan baitin kaga baiti yayi da bakin shi ya jama kansa magana magana sai ta faru da shi ba wanda ya san shi wanda bai san shi ba ko yana masa kuka amma ƴan uwansa na jini ga su a cikin gari suna ta murna suna jin daɗi saboda aka ihfaz lisanaka an taqula Inna innal bala'a muwassalun bil mantiqi sannan namuzat a cikin alqur'ani na wafa'i mace ita ce mai wafa'i duk inda mace je ta kai ta kawo an san mace da halacci ne shine wafa'i ba butulci ba shi sa duk matar da sai butulci wallahi ba ta gamawa lafiya in dai bata tuba ba in bata nemi yafiyar wanda ta butulcin nan ba kowane ne ko kawarta ce ko mijinta ne ko iyayenta ne wallahi ba ta gama lafiya in dai an miki halacci to ki mai da halacci kar ki kuskura ki butulci to dan mace an san ta ita mai wafa'i ce alqur'ani sai da ba mu labarin mace mai wafa'i ta ce na na khadija Allah ya kara mata yadda da annabi sallallahu alaihi wasallama ya taho daga zarin hira ba gurin wanda ya je sai mace kuma ita ce ta kwantar masa da hankali ita ce ta samun masa da natsuwa har yana tunanin ma cewa ko dai jinnu ne suka same shi da na take cewa kalla wallahi la yukhzika Allahu abadan tace innaka latasilur rahim wa tahmilul kal wa tusaidul ma'ruf ma'dum har zuwa karshen hadisin auka ma qala alaihi salatu wassalam ta jero masa ayyuka ne ke na alkhairai mace ce ta tsaya a kai wanda kuma ita ce mace ta farko wacce ta ainihin wato shiga addinin musulunci ga baki da wane ne zai iya kallon waɗannan matan da irin karamcin da Allah ta'ala ya musu ya ce wa musulunci ya zalunci mace babu sai dai wanda bai san mace ba mace a ce mai daraja da kima a cikin addinin musulunci kuma waɗannan mata da na ba da misalin su su ne matan da annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce khairu nisa'iha maryam haka annabi ya ce wa khairu nisa'iha khadija wa khairu nisa'iha asiya imra'atu fir'aun waɗannan matan su ne mafi alkhairin mata a zamanin su annabi yake cewa mafi alkhairin mace a zamaninta ita ce na na fadima a lokacin sannan ita ce shugaban matan aljanna sannan ya ce falalan na na aisha akan sauran mata kuma to kamar falalan karib ne akan sauran abinci dukkan waɗannan mata ne ba maza ba mata ne ba maza ba wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya daga al'amarinsu ne wani tsari shine mace a cikin rayuwar menene matsayinta a matsayinta na uwa annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yake cewa aljanna ta hata aqdamil ummahat hadisi ne ingantacce ko annabi cewa ya aljanna ta hata aqdamil abawan haka ya fada a aqdami wa yace aqdamil ummahat aljanna tana karkashin dugadugan iyaye mata aljanna karkashin kafafun su ne uwa makaranta ce ta farko shi sa wani mai hikima yake cewa al'ummu madrasatun in a'adattaha a a'adatta sha'aban tsayyibal a'rafi mace makaranta ce wadda matukar ka same ta ka ba ta tarbiyya to haƙiƙa ka tarbiyyantar da al'umma ne sadaka a kula da tarbiyyar mata ita ce mai ba da tarbiyya ita mace ita ce wacce take haƙuri ta zauna da yara ta yi haƙuri da kai wasu da komowarsu ta yi haƙuri da bani-bani ta yi haƙuri ba za ta yi bacci ba sai yara sun yi bacci ta yi haƙuri da ba za ta ci ba sai yara sun ci ta yi haƙuri da wanki da guga da tsabtace-tsabtace da dukkan wani irin ƙazanta da ake ta hambuli a kansa mace za ta iya haƙuri wanda ɗan namiji ko ba zai iya wannan haƙurin ba shi yasa za ka ga duk mutum mafaɗaci baya iya ta hambulin abin da mace take hambuli ba zai iya ba yanzu dan Allah zan tambaye ka kai da kake kallo na za ka tuna yaushe ka taɓa sa wa ɗanka fanfa yaushe ka taɓa wanke mai bayan gida da ya yi ka cire mai fanfa ka canza masa ka taɓa masa wanki ka taɓa goge mai kaya ba abin da ka sani game da ɗanka ƙarami ce dai ka gan shi a wanke a gyare an sa masa hoda an sa mai turare yana ƙanshi mala ka dauke shi kana murna ka fito waje kana cewa ga ɗanka kana wa duniya ɗanka da matarka ta gyara shi kana kai ɗan baban nan ɗan baban nan nawa kai kai kai kai da ya tsari fitsari ka ce ke kuma yau ga shirai shike nan ka gama tsakanin gare shi ba za ka je ka gyara ba za ka taya ka ba haka miki ko ba haka miki ba jama'a to waɗannan su ne mata da suke tahammulin wannan da yawa idan ka kalli manya-manyan malamai wallahi za ka ga bayan ilimin su ɗin nan wata mata ce mace tsayayya wadda ta tsaya har suka samu wannan ilimi sannan matsayin mace a cikin al'ummarmu a wannan zamani na biyu ita ce mace mata ce banda kasancewar ta uwa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce waje ala bainakum mawaddatan wa rahma Allah ya sanya kauna da tausayi a tsakaninku domin duk namijin da ya aure mace soyayya ce ta sa ya aure ta da kauna haka ita ma matan da ta aure namiji soyayya ne da kauna ta sa ta aure shi dukkan wani irin aure da aka daura shi kowane iri idan babu soyayya da kauna akwai matsala tun daga dewa shi yasa ba a yarda da auren dole ba a musulunci ba a auren dole addinin musulunci abin da ya dana shi shine auren soyayya kana so tana so duk sanda aka zo da wani ba ta san shi karke da ɗora miki aure da shi kai ma ubanta karke da ka ɗora wa ƴarka aure da wanda ba ta so haka kai ma namiji kar ka aure wanda ba ta ba ka so so da shi so ba a aro ba a alfarmarsa ba a siya da kuɗi ba a sa. kawai Allah ne mai saka san a cikin zukatan bayi annabi sallallahu alaihi wasallama yana cewa innal arwaha junudun mujannada ma ta'arafa minha italaf wa ma tanakar minha italaf wato rai dangi dangi ne duk waɗanda suka san juna a cikin dangi din nan na rayukan ku sai kaga sun saba da juna suna son juna suna kaunar juna amma duk waɗanda ba san juna ba tun a alamin arwa to sai kaga sun saba haka kawai sai kaga mutum ba dangin iya ba annaba ba baka san shi ba bai san ka ba yau kuka fara haduwa ko namiji ko mace sai ka ji kawai gaba ɗaya ka ya kwanta da ita ki ji hankalin ki ya kwanta da shi ko da ba wai san ki yake na aure mai kyawa ba san aure yake masa ba amma kin na da shi kai ma ka na da ita a haka ake gina aure amma za ka ga wata kuma ko wani ba ka san shi ba bai san ka ba amma ka ji gaba ɗaya ka tsane shi gaba ɗaya ba kai ka tsane shi kawai ki ji ba kya san shi ba kya so ma ki da an kira sunan shi ba kya so ki haɗu da shi a hanya gaba ɗaya bai yi ba zukatan naku ne ba dangi ɗaya ba in ji manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam saboda haka ita mace Allah ya sanya soyayya da ƙauna a tsakani kamar yadda muka ce ba a yin aure na dole domin Allah ta ya fanki huma tsaba minan nisa ko wato sai abin da ranku yi muku sukari abin da kake so ka ji dadi wannan idan na aure ka gaskiya zan samu natsuwa zan samu kwanciyar hankali saboda ina son ta ina kaunar ta to ita ka ce aura da sharadin fahimta tana so na ke ma sai ki ce wannan namijin shine wanda in na aure shi zan samu natsuwa zan samu kwanciyar hankali to shi ake so ki aura in ya cika ka'idoji da requirement din da ake bukata a aure shine addini da dabi'u na kwarai ba kuɗi ba ba wani abu na duniya ba ba kyau ba addini da ɗabi'u na kwarai sannan mu sani cewa ita mace ba baiwa ba ce mace ɗiya ce cikakkiya kuma ya zama dole mu amalanci mace a matsayinta na iya ba baiwa ba kana ka maka 'yar mutane gidanka ka mai da ita baiwa ka dinga wahalar da ita ka dinga hantararta ka dinga cin mutuncinta lokacin da kake son ta zuwa kake kana 'yan murya a gidansu amma da aka baka ita kuma ka zo ka ci amana to kar kai haka idan kai haka wallahi yi mutunci kuma Allah ba zai kyale ka ba ka rike ta kamar yadda iyayenta suna son ta suna kaurarta suka ba ka ita to ka rike ta da amana annabi sallallahu alaihi wasallama yana cewa ma akraman nisa'u illa karimun wala ahanahunna illa Karimun. ba mai karrama mace sai mutumin kirki wanda ya san mutunci dan daraja dan mutanen kirki ba mai wulakanta mace ya ci mutuncin ta sai mutumin banza wanda bai san darajar mace ba wulakantacce shi ke wulakanta su akwai mai dukan mace da belt din sojoji akwai mai dukan mace da gora da ake dukan barayi haka yake dukan matarsa akwai wanda ya daki matarsa ya faffasa mata hanci akwai wanda ya matarsa ya rubuto takarda malam na da ki matata na karya mata haƙori amma haƙorin bai cire ba wai akwai kisafi a kaina kaga dole wai yana tambayin kisafi bai kallon munin aikin da ya aikata na tabbatar da iyayenta inda sun san dukanta za ta yi za ta ba za su baka ba annabi ya hana a aure mace a aure mace ko mace annabi ya hana mace ta aure namiji saboda yana duka ko ba kai fada faɗa ba ya ce mata amma abu sufyan fala ya al asa an atiqihi sannan ya hana a aure namiji saboda talaka ne bai da ko sisi wa amma muawiya fa saulukun la malala shi talaka ne bai da ko sisi to sai take cewa annabi wanne zan aure a cikin su annabi ya ce kace aure ko dai a cikin saboda idan namiji ya zo neman aure a duba me sana'ar shi farko tukunna ba sai katuwar sana'a ba inda yana yin wani abin da zai iya rike kansa da wannan matar tasa alhamdulillah arziki na Allah ne idan matarka tana so idan kai yar tana so kai ma mijin da ta kawo shi ma yana son ta to kai sa musu albarka yar sana'ar ta karama Allah zai iya buɗa musu ba wanda ya zo duniya da arziki idan kai ne ubanta kana da wadata to ka bashi jali ka gani kila ma fi ka ƙarshen arziki ai aka ka taimaka kai ma ka taimake shi saboda ɗanka ne zargin gari saboda haka mace tana da daraja shi yasa dole a karrama su a musu mu'amala irin na yaya shi yasa Allah ya umarci maza da su ciyar da su su ci tufatantar da su su ba su wurin kwana Allah ta'ala yana cewa li yunfiq zu sa'atin min sa'atihi wa man qudira alayhi rizquhu falyunfiq mimma ataahu Allah dole ne kai wannan wa alal musi qadaruhu wa alal muqtir qadaruhu mata'an bil ma'ruf duka Allah ta'ala yayi umarni ga maza dan saboda sauke wannan haƙƙi da wajibi na iyaye mata an gane wannan ko sannan mace ita ainihin wato tana samar da natsuwa Allah ce min ayati an khalaqa lakum min anfusikum azwajan yake li taskunu ilaiha dan ku samu natsuwa zuwa gare shi waja'ala bainakum mawaddatan wa rahma sannan abu na uku a cikin al'umma mace ita iya ce annabi sallallahu alaihi wasallama yana cewa man ala jariyataini duk mutumin da ya tarbiyyantar da 'ya'yan mata guda biyu hatta ta har suka balaga yayi musu aure annabi ya ce ja'a yawmal qiyamati ana wa huwa sahataini zai zo ranar tashin alkiyama da ni da shi haka muke a aljanna Yan mata guda biyu kawai Allah madauki sarki ya shiryar da mu laifin rabi a gurguje shine karamcin da addinin musulunci yayi wa iyamaci abubuwa da yawa muna kallo ba misali ba zan ba mu misali kwaya biyu ana yawan kuka da batun gado an danne mata haƙƙi an ba ta kaso ɗaya an ba namiji kaso biyu abinda namiji ya ɗauka baya cinye shi zai cinye shi tare da wannan ƴan uwarsa ta mace idan mijinta ya koro ta a gidansa ina za ta gidan ɗan uwanta za ta ci za ta dinga siyo abinci a wajen abincin wa za ta ci abincin shi za ta ci idan ya tashi ɗinka iyalansa tufafi zai yi ne ban da ita za ka duka haka ne akwai sauran misalai da yawa ina wannan ne saboda lokaci ana nuna min lokaci kuma ni gaskiya har yanzu ban ba kai ɗaya gaban bana cikin karatun gaskiya da ba na faɗa kuma muhadara ai tunda muhadara ce aka ce kuma ta hutu ne eh rana ɗaya ce ko <laughs> an fahimta duka da za mu yi a gurgudare so misali na farko wannan ke da ban so in matsanta a kansa sannan misali na gaba dangane da abin da ya shafi a ainihin wato bandarban gado da addinin musulunci ya ainihin wato ba maza kasansu su biyu an gane ko da ake ganin cewa addini ya zalunce su to ba haka bane a zahirin gaskiya taimakon su yi ina fata ana fahimta domin namijin nan da aka ba guda biyu ba shi da kositi matan da ita take da wannan ɗayan har da ƙarin nashi inda muna da lokaci za mu bayanin wannan a wuri na biyu kuma shine batun saki suna cewa an zalunci mace da ake sakinta ya za a yi aure kuma a ce a saki mace ai wannan wulakanci ne wannan zalunci ne a addinin musulunci ya karrama mace ne saboda mai, saboda ya shar'anta wannan sakin mace za ta iya auren wani namiji tana cikin bala'i da musiba a cikin wannan gida yana ta, yana cin mutuncin ta. Allah ta'ala sai ya halatta cewa a take ta je ta aure wani namijin da hankalin ta zai kwanta inda ba halatta sakin ba za ta zauna ita rayuwarta ta zo kenan a ta zo a wahalce kuma ta koma a wahalce haka shi ma namijin za a iya samu yana cin wuya a wurin matarsa tana ɗanɗana masa kula baya iya zuwa gida sai yi bacci saboda bala'inka kwarai da gaske akwai wanda bai zuwa gida sai ya karanta ayoyin rukiya mala wallahi sai ya karanta tuba dama alaikum da zu inna da zu quluhiyya kafin ya jira saboda bala'inta to shi ma sai aka halatta in ya rabu da ita hankalinsa ba zai kwanta ba zai aura wacce take tana son shi tana ƙaunarsa. ba za ta zalunce su ba saboda haka Allah madaukakin sarki da ya tashi ya ba mace gado wanda a da gadanta ake yi ita bata ba ta gado sai dai a gaje ta a cikin kayan gado sannan Allah ta'ala ya ba ta haƙƙi na mallaka ita mai kwanda a ce ita aka mallaka yanzu ita ce ma za ka mallaka ina fata ana fahimta ka je ka tambaye wanda yake rabon gado zai gaya maka akwai abin da ake so tamlika Allah ya ba ta wani lokaci cikakken dukiya rabin dukiya wani lokaci an ba ta ɗaya bisa wani lokaci an ba ta ɗaya bisa bisa takwas kana ji kana kallo kuma duka za a saka a ta haka Allah yake ba wanda kuma ya sai hana idan miji ya aure mace ko da rana ɗaya ne wallahi ta zai matarsa ce ana ɗaura aure yau ya mutu yau tana da garin shi haka ne gaba ga wani yana kuma da garin ta ya mutu insha Allah ba wanda ya ba abin da ya yi ta gani saboda haka addinin musulunci shi ba mace cikakken iko irin wannan akwai matan da na sani ta gaji mijinta a ƙasa da wata shida daga yin aure su, kuma da ba ita bace matarsa wata mata ce daban har sun haihu da waccan matar ita matar sai suka rabu ta ga ita mata da gado sai ƴaƴan da ta haifar ne kawai suka yi gado amma wannan matar da ta aure shi ƙasa da wata shida ina gaya maka sai da ta gaji gado kusan miliyan ɗari a ina ta samu in siya ake da kuɗi za ta samu waye ya bata Allah ne ya bata kuma ka ce addinin musulunci ne ya bata wannan idan da ana kallon dadewa ne sai ke da ba kuwa ba ku yi ba wallahi ba ki da ko jibi ko ba ka za ce ba ko a ce za a dan bantara mata kawai dan san mata amma dole a bata haƙƙin ta ne addinin musulunci ya murmuce wannan addini ya bata iko na neman ilimi yadda maza suke neman ilimi ita ma dole su je ta nemi ilimi addinin musulunci ya bata iko da zaɓin zaɓen miji ba ce wai a zo a ce sai an zaɓen mata miji ba ita ke da zaɓa da kanta ya mata ya kwanta mata a rai a bai mata ba bai kwanta mata a rai ba a yi haƙuri kawai har sai an samu wanda ya kwanta mata a rai an gane wannan ko miliwar na biyar a gurguje nauyi da Allah subhanahu wata'ala ya ɗora mana mu dangane da ɗaya mata na farko wajibi a gare mu mu kyautata wa iyayenmu gaba ɗayan su iyayenmu mata mutane ne da suke buƙatar kyautatawa da mutuntawa da darasawa da azzamawa duka mu ba su wannan daraja wanda yake da ‘ya'ya mata zai gaya maka irin tausayinsu ma ba iri ɗaya bane da na maza yana da ‘ya'ya mata yana da ‘ya'ya maza to zai iya gaya maka bambancinsu da juna a mu'amala a magana a tausayi a komai ina fata ana fahimta sannan na daga cikin abin da ya zama wajibi a kanmu shine mu karrama su a matsayinsu na matanmu kar ka zalunci matarka ka darajta ka ka ƙarar da zuciyarka gaba ɗaya wajen kula da matarka kai mata abin da ranta zai ji daɗi ba asara kai ba idan ba ka da shi to ba ka da shi ne amma in har kana da shi yi ruwa akwai mazaje mun saba da cewa mu je su kuma mai tsire ko teburin mai shayi mu ci mai daɗi su kullum sai dai a basu da mara kyau kullum mara daɗi idan ba a ci mai daɗi a gidanka ba ka tabbatar da cewa babu ne Allah ya duba zuciyarka babu ne amma idan akwai wallahi ka zalunce su ba ka zama to na garba kuma Allah zai tambaye ka dan ce ka cika ci da su ka tufatar ka tufatar da su duk abin da kai sai ka kula da su a wannan yanayi sa'annan kuma wajibi a gare mu mu kula da tarbiyyar ƴaƴanmu musamman yaya mata da muna magana akan matan ne mu kula da tarbiyyar su wajen tsare musu mutuncin su karka bar ƴarka tana fita tsirara babu shiga na mutunci babu shiga na kamala ba hijabi da tsaraici da hijabi please call me da tsaraici kaya an saka kaman ba saka kaya ba kamar yadda annabi yake cewa kasiyatun ariyat sun sa tufafin amma kuma tsirara suke karka yadda da wannan duk abin da yake akwai hishma akwai kunya to ka sa ka akan haka tafi ka tarbiyyantar da ita akan wannan karka yadda ta zama tana tabarruji na dade ina ta tunani annabi Musa alaihi salam wai mai ya gani a matan mutumin nan na Madiyana da har aka mai tallata ya aura wallahi in ka je ka duba tafsirin ayar zaga babu wani abin da take da shi na kwaliti. wanda za ka ce ga wani capacity ta samu wato da ya wuce kunya da take da shi haka Allah ya faɗa cikin alkurani ya ce wa ja'atu ihdahuma tamshi ala istihya'in ala istihya haka ta zo ta samu annabi Musa qalat inna abi yad'uka liyajziyaka ajra ma saqaita lana aka je kuma aka mai sayin aura Ko ba ka yi ba yace inni uridu an unkihaka ihda ibnatayya hataini ala an ta'zura ni samaniya hijja kaji ba har annabi Musa ya yadda ya zauna yayi bauta sai an samu hijja takwas a matsayin sadaki har ya ce masa wa ina atmamta asharan wa min indaka in ka cika goma fa kai ka gada ma wa ma uridu ana shukka alayka ban faso in takura maka Ya tara goma ka ce ba takura bane <laughs> ko mu ce generation mukan ce hijja shekara amma ba shekara bane hijja shine generation na sha mana irin wannan jaran generation shi ake nufi da hijja ma'ana idan aka samu kaka na haihuwar dabbobi in suka haihuwa an samu hijja daya in suka kuma haihuwa an samu hijja biyu haka sai an samu kakan haihuwan har so takwas ko so goma domin annabi da aka tambaye shi akan annabi musa takwas din yayi ko goma annabi ya ce atwalil ajalaini yayi atwalil ajalaini kuma shine buranawa hijja goma ko kamani hijja ba shi annabi musa ba asharan din annabi musa yayi kuma Allah ta'ala bai faɗi irin nau'in dabbobin da annabi musa zai kiwo ba wala ɗayan masar ne da suke haihuwa kullum ne ko duk sati suke haihuwa misali cin-cin kiyama duk wata shida take haihuwa misali so biyu suke haihuwa a shekara ko to kaga duk ya danganta da irin nau'in dabbobin so lallai mu kula da iffa na matanmu domin bala'i ne ke afkowa cikin al'umma da gidanka idan ana tsare shi a cikin gidanka gashi kawai idan yana fitowa a cikin gidanka shaidanu suna da wurin zama wallahi suna da wurin dabdala lokacin da na na Khadija ta tarbi manzon Allah sallama ya fito daga gogo ya ce mata ina tunanin fa kaman aljani ne yake so ya kama ni a wannan lokacin sai na na Khadija take cewa annabi ba aljani bane bari kuma ka gani zan yi proving ɗinka wrong cewa wannan tunanin naka na aljani ne ba haka bane idan ya zo wanda yake zuwa barka yana ganin shi ka gaya mu na na Khadija kenan mana mace ce ba namiji ba eh mace mai kamar maza kenan to shine annabi ya ce gashi na ina ganin sa yana jin alamar sa yana zuwa mala'ika jibril yake gani sai rana ta jini sai haka da dan kwalinta ta dan bude dan gashi zai zuwa sai ce mata ya yana zuwa ta ce eh, ya ce mata yana zuwa sai ta kara matsawa da shi haka gashi ya fara fitowa yanzu ba zan ce ya dakata sai ta kara tana buga ta ce ya ce mata yana komawa bai zuwa saboda sai ta ƙara dawo da ɗan kwanan tana rufe gashin ta ne ce mata gashi ne yana dawo yana rufewa sai da annabi ya rufe na naka jin rufe gashin da mala'ika bibi ne zo wurin ka gane cewa mata wasu irin halitta ne da su ne kadai waɗanda suke a yanayin da suke da wanda Allah ya yi su shi da ya halicce su ya fi kowa sanin su da ya ce a wa man yunashsha'u fil hilyati wa huwa fil khisami ghayr mubin su sun taso ne cikin ado da kwalliya kuma a wajen jayayya da rigima ba su iya magana ba rigima zai haɗa ka da mace ita ce take da gaskiya amma sai ta kama kuka kai ne take da gaskiya sai ta kama kuka haka suke yarinya tun tana yin shekara biyu zaka tana zama gaban madubi tana kwalliya ita ma to haka suke su ɗabi'a su mai sauƙi ne ina fata ana fahimta suna da faranta rai idan suka faranta maka za ka ji yadda ka san kai ne dan wasan maza amma fa idan suka juya to za ka ji kuma me yasa kai awar ma haka suke to amma dai sai ka yi haƙuri janibin liyunan nan nasu kamar yadda na faɗa rauninsu a cikin ƙarfinsu a cikin rauninsu yake gaba na gaba shine dole ne mu tsare su daga fitina duk wani abin da yake fitina ne mu kare matan mu akan fitinan shiga cikin maza ne fitina ne na inda hidima take matar ka za ta anguwayi yi kokari ka kai ta ya fa alkhairi akan ka bar ta je ka kadai ka je ka tsare ta ka ba ta kariya akwai matar da ta je aikin hajji daga cikin magabata ta haɗu da wasu mugaye a aikin hajji suna mata bara suna ta kai mata farmaki to ta je da kaninta za ta je jifan shaidan ne sai ta cewa shaidari kanin ya raka ta lokacin da kanin ya raka ta ba wanda ya zuwa kusa da ita kuma ana jin tsoro to saboda kaga ita mace tana son wannan kariyar ka tsare ta so idan za ta wani wuri da ka ta da wanta ko kanin ya raka ta ko kai ko wani mahaifiyarta akalla dai kar tafi ta kare Allah mai sarki shirye da mu akwai misalai da yawa waɗanda na so in bada amma wani Allah zan iya ainihin wato kyale su ba tare da na bada su ba sai ɗauki ƙwaya ɗaya ko biyu dangane da ainihin wato waɗannan misalai amma kafin nan ka tambayi kanka ya kake mu'amala da mahaifiyarka da take mace domin na san aka ce mahaifiya ba namiji bane kai ma kana da mahaifiya ta mace halitta ce wadda take irin wannan halittar da muke magana ya kake mu'amala da ita ita uwarka mahaifiyarka wadda ta haife ka wadda ta ɗauki cikinka wata tara mafi karanci kenan dan tana iya wuce wata tara da daɗi da ba daɗi ɗanɗano ya canza a cikin bakinta ba ta iya kwanciya kai tsaye da kowa ke kwanciya ba ta tashi kai tsaye da kowa ke iya tashi kwanciya da dabara tashi da hikima ɗanɗanon bakinta ya canza abincin da ta dafa mafi daɗi ba ta jin daɗinsa sai na makwabta kake so su ƙazanta akwai lokacin da za ta ci ƙasa saboda ta samu kwanciyar hankali ba kuma wani dalili ba kai ne a cikin cikinta akwai lokacin da za ta ci hatta sabulu tana tonawa yana mata kumfa tana zuwa akwai matar da haka ta rika yi akwai mai kankaro ƙasar banɗaki danshin nan na cikin banɗaki mai salgadin nan irin fit wannan danshin sai ta karkaro shi kawai take jin daɗi akwai wadda take zuwa ta zauna a banɗaki tana jin zarni shine hankalinta zai kwanta akwai matar da ake bani labarin ta anan riga sai faru gawayi yara suka zo suna wasa da gawayi suna rubutu a bango ta dauki gawayin ta balla ta ji ya mata dadi kanshin gawayin ya mata ta sa aka nemo mata itacen gawayin a ina aka je aka siyo gawayin mai gawayin aka ce gidan wancan ta aika aka je babu gawayin a yanzu bar sai da ta faɗi inda ta siyo itacen aka kona itacen don a samu wannan gawayin ta rika tauna su a cikin bakin akwai wanda ya ce matarsa kiran shi take ya baro kasuwa ya zo gida in ya zo gida ta ce yi me zai yi ba dariya ba ya shiga ban daki bayan gida warin bayan gidansa kawai take zo karɓar ne ko yana bi ko bai ji sai ya ci yayi bayan gida ya girgiro shi kawai kana tunanin yadda ma yake ta wahala bayan ka zo kai wahalar da ita a naƙuda ka zo ka haife ta ba za ta ci ba za ta yi ba za ta yi kaza ba har ka zo ka kai inda ka kai mala kai tunani kana daga sautinka a kanta? ko kana magana a hankali ne wata rana Abu Huraira mahaifiyarsa ta kira shi take cewa Abu Huraira ya daga murya ya ce labbaiki ya umma aka ce sai Abu Huraira sun sunkin da kai dinga astaghfirullah astaghfirullah saboda ya daga sautin sa sama da na mahaifiyar shi da yazo ta labbaiki ne ta ce labbaiki irin da karfi din nan ya dinga istighfari wallahi aka ce duk talaucin da Abu Huraira yake ciki yana cikin talauci yana cikin matalauta a sahabbai sai da ya nemo bawa ya siya ya yanta shi don neman gafarar Allah a kan daga muryarsa da ya sama da ta mahaifiyar shi saboda Allah ce wa bilwali ne ya ihsan dole ne a gani akwai wanda daga cikin magabata haiwa yana da uwa makiya wadda take da surutu tsarar irin surutun nan tana da salatun lisan amma kuma tana tabin hankali irin sittin sittin nan ce yana cikin darasi irin haka a masallaci a da ke majalisinsa da ke tattare da gidansu yana cikin ɗalibai za su zo su bala masa kira ya haiwa ya haiwa ya ta kiran sunan shi ya ce labbaiki ya umma ya tashi ya je yana gani idan ka je in ya je ya same ta kai ka ɗauka wani mugun abu ne ba. sai ta je ka sawa kaji abinci kajin da ne take dan kiwo yan kwaya, biyan tsaki ya je ta sa musu abinci ya ba su ruwa haka zai je ya sa musu abinci ya dawo sai ce wa almajiransa tadrisukum nafil karantar da ku nafila ne wa ta'atu ummi wajib yi wa mahaifiyata biyayya ko wajibi ne wajibi yiwa yi wa mahaifiyata biyayya ta gani ɗaya daga cikin magabata ya ce wallahi da ni da dan uwana mun kwana akan mahaifiyarmu wallahi ya ce shi dan uwan nawa kwana yana kiyamul laili kiyamul laili ya kwana yana yi tun daga farkon dare har alfijir ni kuma wani nake yi Ya ce ina wa kafar ta tausa tausa nake mata ina dan mata masajin har ya waye Ya ce kuma wallahi ban yadda a raba min ladan iyamun lailin shi da ladan yin wannan tausar da rewa mahaifiyata ba kowa ya rike nashi saboda daraja ka san wannan na tausan ya fi wancan ina fata kuna fahimta saboda ka kalli mahaifiyarka ka kalli da kake yin magana da ita sannan kuma shin ka tauye haƙƙinsu da na matakka duka yau kanka wannan tambayar akwai abin da kai kanka ta sani ba sai wani ya gaya maka wallahi a bangare kaza na tauye haƙƙinta a bangare kaza kuma na tauye a bangare kaza ban tauye ba duk sai ka kallu wannan yan uwa masu albarka mace ta wuce duk da kuke tsammani an gane wannan ko abinda zan ba ku misali a matsayin da kamar yadda nake duk wani malami akwai mace a bayansa ku kalli imam ahmad ibn hanbal mace ce uwarsa mijinta ya rasu tun yaron yana dan karamin yaro aka ta taso ta rene shi yana maraya ba ta da miji armala ce mana goruwa tana tashi cikin duhun dare ta dauke shi ta kai shi majalisi ya je karatu wurin malamai ta tsaya har sai an gama karatun ta kara dawo da danta amma kalli yadda aka samu Imam Ahmad yanzu a duniya inda matan nan ba ta hakuri ba za a samu Imam Ahmad kuma mace ce ta yi wannan kokarin ba mamaki inda uban na nan mawar Allah ba za a sami imamu Ahmad ba kwarai da gaske amma da ta tsaya tsayin daka sai shi an samu imamu Ahmad ibn Hanbal kallon rabi'atul ra'ayi yaro ne matashi duka shekararsa goma sha bakwai amma a madina sai da aka bashi dama ya fara bada fatawa malaman madina wannan lokacin rabi'atul ra'ayi ubansa jihadi yake ya tashi zai fita jihadi uwar tana da cikin shi ya tashi ya zo zai sallama da ita sai bawan Allah kaka tafi gaban mu ba ga halin da nake ciki da tsawon ciki shi kuma ya ji an kira hayya alal jihad to ina za ka yi za ka dawo ce wallahi sai sanda Allah ya dawo da in Allah ya sa na dawo alhamdulillah idan ban dawo ba mu hada aljanna haka ya gaya mata to ya za mu yi da rayuwa ya ce na bar miki dirhami dubu talatin zai sheki ki kula da kanki da ɗan da kika haifa ta ce Allah ya kiyaye hanya wallahi ya kama hanya yake yau ne gobe ne shiru ba ta yi wani aure ba tana zo ne aka yafi rabi'atul ra'i mala uban ya dawo sai bayan shekara goma sha bakwai da barin madina sai gashi ya dawo ya shigo madina kawai wasu abubuwa suna na yadda suke wasu abubuwa kuma sun canza ɗabi'ar su ce sunna ta manzon Allah sallama in sun dawo daga tafiya ba sa zuwa gida sai sun fara da masallaci su yi alwala su yi nafila sannan su ita gida lokacin labari ya isa cewa wani ya dawo daga tafiya kenan shi ma ya zauna a masallaci ya yi nafila aka yi sallan magariba da shi kawai sai ya ga wani majalisi an ala shi an cika ci a masallacin azami ga wani malami yaro ɗan ƙarami matashi malam ya zo ya zo yana da ilimi malam yadda ka san a bakinsa ake wahayin ilimi ya ta mamakin yaran yana sha'awan yaran yana jin daɗi yana kallo yana cewa Allah sarki kaga wannan yaran inda a ce ni ma ina da ɗa Wani Allah na zai kai shekarun wannan yaran ya zauna aka yi karatu aka yi tambayoyi mala ya ka gama aka yi sallan isha'i aka da aka watsa ya tsaya dan ƙara na furfuri shi kowa ya watsa shi kuma ya kama hanyar gidan shi yana zuwa gidansa ya gane gidan yana zuwa ko da ya tura kofa sai gama sassa a tsaye da wani mutum da miji a tsaye a kusa da sai ya zara ta kuri tana ganin haske da motsin takobi tana kallo ta gane cewa mijin ci ala filip dakata kar a yi gaggawa ta ce masa ya bunayya adrik baka. maza ka yake ɗana je ka riski mahaifinka yana zuwa ya ce iza bihi fatal ladhi haddatha an-nas fil Ya ce sai gashi a ce wannan matashin da na gani a masallaci wanda ya karantar da mutane a majalisi shine wannan yaron a gabana ce masa kai wa ne ce ya abati ni ne rabi'atul ra'ayi. ban kai shekara goma sha shida malaman madina suka ni dama da izinin karantarwa a majalisin manzon Allah da kuma bada fatawa a madina ƴaƴan mu shekaran su nawa wani irin ilimi muka ba su amma abin tambayar shine wannan da ya tarbiyyantar da wannan yaron ya zama haka rabi'atul ra'ayi na mace ce ko namiji Mata ce inda matanmu ne na yanzu ka kalla wannan dirhami dubu talatin din duk wani mol mol da suwa market a nan za a kare da kasuwar ka za a ci wannan kaza kafin ka ce menene ya riga ya kare malamai suke cewa abin da zai baka mamaki kyawun tarbiyyar uwar da ta iya sarrafa dirhami dubu talatin ba ta kashe su a banza ba ba uba ba taimakon namiji ko ko iya shi yaron da ya iya zama ya taso a matsayin maraya daga shi sai mamarsa har ya zama to da ya zama mutanen suna da yawa to saboda haka yan uwa masu albarka kamar yadda na ce ba zan fara duka ba don saboda yanayin lokaci zai ainihin wato dauke mu ba tare da mun iya rikita ba na san kuma akwai iyayenmu da yawa cikin uzura uzura ake a ah, shirya abin da akan ce wai ma la yudraku ku kullu la yudraku da abin da ba za a iya samu gaba ɗaya ba to ko gaba ɗaya ba za a bari ba sai an zance abin da ya fi muka faɗa so muna fatan Allah madaukakin sarki ya ainihin wato datar da mu ya ba mu dadan abin da makaranta daidai wanda muke kuskure ko karanci ilimi Allah ya kai mana wannan wata da muke tinkara na Ramadan muna addu'a Allah madaukakin sarki ya azurta mu da kaiwa ya sanya mu daga cikin waɗanda zai yanta a sa ya ba mu ikon azumtarsa ya kuma gafarta wa iyayenmu da malamanmu da kuma kai haske cikin kaburburansu haka muna amfani da wannan dama shi kansa ne wannan gida wannan gida wannan masallaci muna addu'a Allah ya jaddada rahama a cikin kabarinsa Allah ya fi kurakuransa Allah da kin sarki albarkaci sa ga baban mu a zaune malam shekara da shekaru tun ba mu zo duniya ba ake ta gwagwarmaya ake karantarwa da jagorantar al'umma muna fata Allah ya kara masa lafiya shi ma Allah ya kara masa lafiya Allah mu da kin sarki ya kara masa lafiya shirya masa sa shi ma da sauran iyayen mu ga sunan kullum muna tare da su cikin wannan masallaci a karatuttuka na mako mako da ake yi duk dai suna karfafa mana gwiwa kwarai da gaske muna jin daɗi muna fatan Allah ya rayuwar su albarka da zuriya su gaba daya Allah mu da cikin sarki ya saka muku da alkhairi kuma da kuka zo kuka zauna kuka saurari wannan karatu wanda yake ba wai na cancanta in muku shi ba amma dai karambani irin na dan adam muna fata duka Allah ya hada mu cikin lada idan mun yi daidai wanda muka yi kuskure kuma duka Allah ya kai mana wa subhanaka allahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullah وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته آه،